ومتع عليه يا ملك السماء وفي سوى ذلك والخنق لما ولا يمين مع نقول المتقي بعد ويقضى بسكوت مدعي وغالب الظن به شهادا بحيث لا يسيح له هذا الله يحمده والمدعى عليه يا ملك السماء والمدعى عليه wanda an kai kawa ya ga kama ya kiran suwa idan ya kasance watan kai karar mutum a kan kana ya ce wani haƙƙi aka ce ka kawo shugabannu ba ka da shaida ya kasance ba ka da shaida aka ce shi shaida ce wal bayyana ta alal muta'i wal yaminu alama an kada aka ce shaida ce ya kiran suwa wal a alai ya bar alama rance yake ba rancewa shi dai kawo shi kuma mutum dangana shi da kunin ganin mutu a alai ya zama shaidu gare ka guda ishe da guda na tsoron gana shi to shi kenan sai ka mutu ɗi in ka zance shi kenan a da a hinta shi da fata kana da shaidu guda shaidu guda ka wuce yi na ka yi ƙara mutum akan bashi aka ce shi rance ce ruwa yanzu akai kai kowa ka da shaida ko ci wani ruwa yanzu ya zama shaidu gare ka guda ya zama shaidu gare ka amma wuce to abinda an duka gare ka kawai sai ka rance kalar da zai ake fuskar ta, wani mutu a ah, alaiki ya rika to fi tuwa zalika kadar da ba irin wannan bawa fi tuwa zalika ko haka nan kuma wani irin wannan farkon sabanin malamai dai ulfa a gano shi ga duk matsala wanda ya kasance aka bukatun mutum shiranci idan ya kira su wa'akin kana ya tabbatar an kazanci Wala ya yamina ma'ana kodin mutane, wala yamina babu rantsuwa ma alkulin mudda'i tare da nukuri na ainihin almudda'i mai kara to shi ke da haƙi ne ya faɗi wal a alaihi ya barka wanda an kai kara an kace shi rance ya kira rantsuwa an kace shi ko mudda'i shi rance shi ko ce bai rantsuwa to shi da ce wala amina ka aka sake biyo rantsuwa da akwai mashi ta ga a alaihi to shi da ce wala amina babu rantsuwa tsaniyar tattalo mata da kullum mutane irin rantsuwar ainihin shi mai kara wai ku da don haka sai a yanke hukunci da su koɗi ko ba'adu wata bayan kiran rantsuwar mutu a alai bayan kiran rantsuwar mutu a alai wai ku da sai a yanke hukunci da su koɗi da faɗuwar iya abin da an kai kara ko kuma da su koɗi da faɗuwar mabiya abin da ya kara shi kenan haƙƙi ne ya faɗi ya kada haƙƙi ne saboda kenan wa galibul sanni bi shahada a shahada shaida tana tabbatuwa biki da su marijayi ina ne watan galibul zama shaida yace bai haisu lokacin da adau adatin yanke al'ada la ta ba shi inganta duk lokacin da ba a iya yanke al'ada ko ana amfani da galibin zanni kamar yanzu ana misali mutum na ya dirgace kuɗin mutane an ka zo ko an kai bincike an kai bincike ba da kuɗi ba masu ƙara sun ka ce lallai hakika shi na da kuɗi ko kuma kai an mutu an kana ba shi a ka? an ka zo ko ka ce ya yi da bashi amma haɓe da abin biya to ba a zana musulmi da abin biyan bashi ba. Ɗan zamanci na. da abin da kuma annabi shi ana mai kasuwanci ana yin abin da ci ina ga mace shi ya kuma shi kenan da aka tafi wajen bincike aka samu shaidannin mutum biyu ka kawo shi kace shi na da abin biyan ka kiran ka yi shi ko cire da abin biya ya ce mai da abin biya shi kenan sai an kace to shi kawo shi da aka mai da abin biya da shi kenan abin da za a yi kawai sai a tsare a tsale ko tsarin mutane shi ya so sai shi kere kamar mutum zai ce da wani da wani da wani da wani da wani ka ce akwai wani da wani ce akwai wani ko kuma ina haka za a ce wuri kaza da wani da wani ka ce akwai wani akwai wani samu kwasana sai a tare da kai to su ce mun mutum ne da wani ce wani ake kawai bai da ku dole kun kace bai da ce Allah wani talauci mu a wani da yake saboda mun shi da hankulin yawa shi da hankulin shi da hankulin sani da kuma al'ada duk wanda adda abin da suka ci duk wanda da kuɗi cikin aljihu ne bai zama da yawa. to an hanga shi ke yana rami ba shi ne ya koɗi ta gani wata kan sakamakon an haga nan shi tuwa ke na a ganganar kofilin tuwa da ba masu kori ba su suka tare su lokacin sanyi har sanyi ya wuce su suka sa'a za a kama suna da kila tabbawa da amma ganin sanyi yadda ake sayar da ta zahiyar kama da ɗaya ta ba. Ba wannan in ka diba mahayar da fakari alamomin talauci sun bayyana gare shi. To wanda aka irin wannan alamomin talauci suna zama shaida shi a galibin sanda. Galibin sanda ne yin shahada. Nan shi ne sai a samu shaidanu a salon lahadi ba wani kamar lebe da ce saboda ne ce to gaskiya mun ga suna hankulin yunwa. lokacin da hakuri komai lokacin da ɗaukar nauyin zafi to waɗanda suka kan yawa lokacin zafi wanda ya kamata a ce an kwana lokacin hunturu waɗanda kan yawa lokacin lokacin hunturu to waɗanda ya kamata a ce an kwana lokacin zafi tuwa ya kenan da kasance fililina lokacin hunturu an kwana lafi a kamata a ce ta samu tuwa masu kauri kasa to ga hunturu ya kama amma ga tuwa ya filili ba masu kauri ba kamar kotile kaga wannan da gani dai akwai alama ta talauci to nan da abin da ka a ce shirin ce nan da yanzu zahiri ya nuna bai da ko shi a galibu zanni zahiri ya nuna bai da sai shi wa bajin ne rantsuwa sai ce billahi la ilaha illa ko banda kuɗi kaga zahiri ya shirye shi ya wa bajin ne rantsuwa galibu zanni sai shahada da haiku la ya kuka da haka nan kuma inda kasance da mata da miji kuka mu sabani ta kai ƙara na inda yan uwa ne ta kai ƙara na inda yan uwa ne ta zo na inda yan uwa ta zo na inda yan uwa tana kai ƙara makwabta da yan uwa ta kai ƙara yanzu tana cuta mata Kai ƙara sai kotu akan haka da na shaidu ba ta da shaida zama na na mata da miji ba kowa kusa wanda ta shaidun cutarwa sannan sai a ce to lallai hakika sai a ce ina ki kai ƙara ce ta kai wuri kaza sai a kire makwabta ni ko kasance lallai hakika tana da kwata ce rushe a cuta mata tambayi yan uwa su ce lallai hakika ta ce shi ya tuta wata. to nan yana ga ya tuta kuɗin da zahiri kenan ko to nan zani ba zanni ya ɗauki lallai hakika tun da ta kai yawan ƙara ta nan ta kai ya tuta wata. amma shi na yawa kuma ya zan kariya ta kai ko duk da al'ada nan da duk wanda aka tuta mashi haka ƙara ta gari ba zanni kenan to kada wa adatin yake irin wannan al'ada ba shi ruwa a ce a yanke al'ada na cewa wanda aka cuta ba shi kan kai kara ba to galibu zani da yi shahada a yanzu lokacin da la a fara da al'adatu yanzu al'ada bai yi yiwa saboda ni yanzu al'ada a na asibin mai wuyan ganewa kuma tsakanin mata da miji sai Allah to gano a duka tsakanin mata da miji wuya gare shi ba haka da shi ke na kaga nan yake al'ada bai yi ba galibu zan yi shahada da yanzu la ya fara da wani a soke da ka zanen sai mai ake da galibar zane kuma ce lallai hakiki shi kyauta mata ba ka mushe duni zahiri to abin da ke biyowa ba ya tunanci da lahin da la ilaha illa huwa kyauta mata wannan shi amfani da auren da ba a gani ba wanda na da bayan shi to shi na ce wa galibar zane watan da tomarin jayi in shahara shi na zama shaida da haifu lokacin da kada al'ada yake al'ada sai su ba damuwa za su inganta zai yi wa an ga irin wannan ba ko irin irin wa'annan wa'anda ya kasance duk da galibu zan da aka aiki da tsawon da cutar shi ne mai da su a asibu a cikin usuli wani al'ada ta yanzu wanda wani matsatsi eh. zama ne da akwalin mota eh. ko akwalin mashin ya saba da masu na shi na zama irin ah. sai hujja nan kamar yanzu wanda ka fashe ya fara da masu kyau an haja kuma da akwai motsin kullu cikin teku a kula a kula wanda sai ya zama hujja sai ya zama galibu kan ne an ce wani ba ba da rantsa ba sai yi a rinda shayi mali ina ko dukiya ba da rantsa nan cikin ba da yau

almudu a alajabar kasama in yi kiran suwa to an ka ce ni kulin gana shi ya zama shaida wace irin shaida shaidu uti an da na kuma musalla wa'annan jini da shari mali da ana da mun su mata da alƙalci zan kira ki da araba ta yi ko ko araba su kana ganin matsala ba mali ya race ta samu shaidu ba shaidu ko ba ka nema ta da shi in ta samu makwatarin da shi ta kai kara ba eh. samu wani ba a ba ta ka ga yanzu ta samu makwata sun kai bayani cewa nan ta kai kara ta kai kara ta kai kara ta kai kara na. ku gani ba zan nuna ya ce ba gani ba zan da ke shahada amma shi ma ina na da halittu na ya tafi kalwa a yake lokacin da yake ara bai yiwa to yanzu nan abinda an ka ga in ta ce ba gani ba zan da zahiri na kenan a shi kenan nan abinda a zan fata zahiran wa ba ɗin shi a cutar za ta da mabaɗin da shi na cuta mata shi ke sai a sai a sai a rasu ita ga wannan ba su ba da ko a ce in ba ma kana sai a samu sai an nemi huli ko wannan bai nemi huli ala kare ka ta samu shaidun makwakwan ne makwakwa ba ta samu shaida in ta kawo su kuma sai su shaidu kawai a kan galibin zanni ba hakika ba hakika sun amurka

malam su a yanzu ƙarin bayani wai ba dukiya da ba zama ne ya fi ina ina na ganin bangare duk da annan ce ga alƙurban da suke shahada da yan kula ya suka da ba'ada ko ka nan da ana bayani akan shaidu otini in an ka samu shaidu usi ta yi rantsuwa shi ke na zai haƙƙin da shi tabbata yanzu da ita haƙƙin da suka so ya tabbata da shi a cuta mata to an ka diba ga zahiri an samu shaidu na zahiri na takarari sai ta kai ko da ba ta karara ta ta kai ƙara da kai da ta kai da ta kai da ta kai da shi yanzu in babu wani shari'a na raba su ta ba ta raba su sai ko in ya kasance an yi hulɗi kuma ko shi in ya so suna iya rabuwa da kuɗi amma sai in ya soko to yanzu nan ba a neman komai da gare ta zahiri ya nuna hakika shi na cuta mata ta ne kuma tare da tsuwa aka cuta ba shi ke na tabbata da haisu la ta ku kasul ada da haisu lokacin da kada wa alisu yake al'ada la ta kuwa shi yanzu kaka za ka yanke al'ada na ce wallahi hakika mutum na iya zama da yawa sha da abin da yake da kuɗi da al'ada ko zai samu ba da zai mutum ga shi ya zanna da rafiya kuma lallai a cikin da abin da shi ka kuma kuma ya saba da shi a ga shi ya zauna a turai ko ga shi ya zauna da turai shi na mutum ta tsari ko shi na da halin shi ka fahimci turai sa wanda ka yi maganin tsari ai wanda zai yi ko to wanda shi ake cewa al'ada kar ga al'ada ta ce ne ake ga al'ada wani bai da al'ada adawa ba in ka jiya ma ji ko al'ada ba in ka ce ga al'ada wani bai da zahiri har ka ji ba zauna da yawa suna hankulin yawa suna hankulin zafi shine hankulin sanyi to kai wannan al'ada ba ta fitowa domin sai ta shiga galibi sanyi amma a ɗaro rikin na samuwa ba a shiga galibi sanyi ne a ɗaro arifin na nan da an gaske kayan nan da an gano lalle hakika gaba gare ka gane ne da ta fitawa ko ka shi ne ga wannan je mai da kuɗi sai aka yi da wani yara da kuɗi a kai, to kai ga shi nan da yan ba nan mahailu kai sun ka bayyana ba aiki da su ba aiki da alamun farcin da sun ka bayyana saboda ni al'ada ta nuna shi da ko ko kuma an da shi da amma kun da shi ke da shi na biyu da kuma suna aika ala sobi abinci ko kuma suna ke kalilu da wucin kalilu ko yau da gana in kadi ba ba mu ma'ayar da kai ko wani ba a ga taurin juri ba ba a ga ne abin da hankulin yunwa ba ko duk da ka sa hankulin yunwa sai shi na da shi ita korin matan nan kenan yawan kai ƙarar da ta kai shi ya yanki kenan ga al'ada ana ita al'ada kenan ana fita shi yanke wanka kaga shi na da wuya mm. ake al'ada a yanke cewa lallai hakika ga al'ada duk wanda an hagana ko kaso shi aka matsa ma sai mm. mutum da maso gai kuka mm. to duk wanda an haga kuka ko shi ya masu kenan ga al'ada ko amma ta san yana mutum shi kuka bai masu lokacin ƙarya amma shi kuwa na gadar a al'ada shi da an ka ce ita ma yana bai ƙarya <coughs> shi ma wacce yana ruwa shi na da kuɗi ko da fulani hmm. kuma ya ɓaunar da su, to abin da ka bayyanar da ɓoye suna ya ce shi rance shi ke rasuwa hmm. in ba imani da zai rance ba in ba zai ɓoye kuɗin nan yana da kuɗi da an yi kuɗi da kuma wani fa'a hmm. yana da kuɗi amma ya rage sosai sosai kuma ɗaukar makani ne hankulin yunwa da hankulin sanyi ya aka zo da rasuwa, ka ga bai rasuwa da ba ɗin da aure don kuma ya a baya shi talaucin kuma in ya bayyana kenan bi ne ba shi za'i ba faduwa ba haƙƙi ba faduwa zai yi don talauci ya bayyana haƙƙi bai faduwa sai da abin shi ba shi malam ɗan cewa su kawo cewa zai yadda kaya kuma wani bibe ya kewa sun kan alamun talauci. to rashin hidda kaya ko rashin fitta da talauci rashin hidda kaya to za su kama lalaci rashin fitta ko shi za su kama lalaci. to kaga da ba ta da shi kai amma an ya kama bara ya kuma bara shi dole shi dole shi dole shi dole shi dole shi dole shi na bara kuma an tabbata yanzu a cikin ba yana da dokan da wuri ne to sai a ce yanzu ai zai je ai gaskiya wani kan abu ya fashi tun da bara to ci gaba da shi ke da al'ada ta al'ada duk wanda a ga hannu ne ba alhamdulillah